صلوات الله وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan kwana da muka haɗu a nan masallacin jami'in islam da ke nan kuwar sharaɗa sannan kano muna da juna gaisuwa da daka alkhairi a wannan yammaci na talata bayan shugabar yinin 29 a watan al-muharram shekarar hijirar da Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa Madina dubu da dari hudu da arba'in da takwas wadda ta dace da goma sha hudu ga watan haka ne ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya majalisin koyon karatun alkur'ani ne da sa, wanda muke karatu a cikin suratul nahi mun yi karatu zuwa aya ta talatin da biyar da yardar allah za mu dora na aya hizi za juu ala mwingiji namana albaraka na albaraka ya alqurani nikaza ayuka kuna hili nikaba tamana kurabuni ikra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كافرين ولقد بعثنا في كل أمة لكن رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويحبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين ubangiji من mai girma yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula wallahi tabba, mun aika ga kowace al'umma manzo kuma manzanni shi ne an ibudullah suna ce ga mutanen su ku bauta ga Allah ku bauta wa Allah wacce ta nufin tagut kuma ku yi nesa da tagut famin daga cikin waɗannan al'ummomin من الله عبد عفوة لألا يشيل يكتسوه بذا ومن ممن ذنب ومنهم من حقت عليه الضلالة إذا تجد سوى عبد لألا بدا تتبت توجب أفوز فسيروا في الأرض تقول أبايا ويا وتا أبايا كرامنا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ومن فقار yaya ƙarshen masu karyata ba ya ƙare in ta harus ala hudahu duk yadda kai kokari da kwaɗayi da himma a kan shiriyarsu ba inna ma ya haɗe man zai? to ka sani Allah baya shiryar da wanda ya riga ya bata wa malakun bin nasirin kuma yadda Allah ya fatar da su inna a haka za su kare ba za su samu mai taimakon su ya shiryar da su ba ballantana wanda zai shiryar da ballantana wanda zai kwace su a ranar da Allah zai kama su waɗannan ayoyi guda biyu ci gaba ne da zance bayan abin da Allah maɗaukacin sarki ya gaya mana a baya wa kanin da zai da ashiraku lam sha Allah ma abadna min dunihi min shay نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من كله من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فعل على الرسل إلى بلاغ المبين waɗanda suka kafurta suna kafa hujja akan kafurcin su da cewa ɗan suna da a wurin Allah domin inda Allah bai so kada ba su yi wannan kafurcin ba yi da suke yi da yi waɗanda suka gabace su suka yi kuma suka ci gaba da zama lafiya ya nuna cewa Allah yana son haka haka tun da ya bar su suna yi to kar kuma wani ya zo ya hana su kowa ma ya bar su su ci gaba da abin da suke yi to shine Allah ya ce ai ba komai ne sakon manzanni ba illa su isar da sakon kuma sun isa, to shi Allah ya ce wannan fitarwar a hal'ala kusur biyar da lamun mubin man da sun isa Allah kuma bai taɓa barin wata al'umma ta zauna wuri ba tare da manzo ba wannan aikin na shiryarwa Allah ya ɗauka wa kansa alkawarin zai yi kuma ya yi manzanni kuma duk amanar da Allah ya ba su ta fitarwa sun yi shi ne wani ƙar ba a suna fi kullum ummatin rasula duk da kafircin da kaga ana yi ba an yi bane akan akwai uzuri a wurin mutane akan ubangiji A'a Allah ya ci gaba da aiko manzanni rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala allahi hujjatun ba'da rusul Allah ya ta aiko da manzanni suna gargadi kuma suna albishi domin kada waɗansu su samu wata hujjar da za su yi daƙin baki a gaban Allah suna cewa ma ja ana min bashirin wala a a faqad ja'akum bashirin wa nadir to wannan shine ma'anar amsar da suke cewa lau sha Allah ma a fadina min dunihi min shay Allah ya ce wannan zancen banza da suke Allah bai yarda da wannan ba Allah ya yi ta aiko da manzanni kuma sakon su shine irin wannan sakon cewa kar su bauta wa wanda ba Allah ba sha da suke yi lau sha Allah ma a fadina min dunihi min shay ko lau sha Allah ma a shirakna wala a ba kula ba daidai bane duk manzon da ya zo ba abin da ya gaya musu na sakon Allah ba ne sakon Allah shi ne ali ibudullah wani shalikun bakon sakon Allah shi ne la ilaha ba. da ku dukkan annabawa sakon su kenan ba ƙaryar da suka yi cewa ai Allah ne ya yarda ya sa suke yin kafin shi Allah ce wa kalman arsalna min qablika su rusulina aj'alna min duni rahmani alihatan yuqtadun ba kai fa ma ka tambaya ba ya kace mun taba yarda abin kawo wani wanda ba Allah ba mun taɓa sa wa mutane wani abin da za su bauta wa ba Allah ba ba a taɓa yin haka ba za ka ba za a fara akan waɗannan kafin ba shi ne ma'anar walakad arsalna walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula kowace al'umma sai da muka aika mata manzo kuma sakon manzon shine alibudullah kawai sakon kowane annabi shine ku bauta wa Allah واجتنبوا الطاغوت كما كن Wannan an وانا عندي ce. ساقوم annabawa shi ne wannan ba wani saƙon da ya wuce wannan cikin saƙonin annabawa wanda kuma yake kunshe da ubudullah shi ne ma'anan illallah wadda ne kwakwaru shi ne ma'anan la ilaha don ka kune daga duk wani abu bauta shine wacce da kuttahu shine kuma la ilaha illa Allah kuma shine ani ibudullah daga duk sakon annabawa duka iri ɗaya ne wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu babu wani manzo da muka taba aikawa face sakonsa da muka bashi shine irin wannan cewa ka gaya wa mutanenka ba abin bauta bisa cancanta sai Allah وخفق الموت أو ولا شيء معناه أن يعبد الله واجتنبوا الطاغوت الطاغوت معلوم لنا وتطغى يطغى تغوا وتغيانا أنا في الطاغوت أنا نفي المتجاوز في الحد في الطغيان متجاوز في الحد في الطغيان وانت يكي kan garewa kan garewa har ta sa ya wuce gona da ni idan mutum yana kagawa sai a ce tsami amma in ɗagawar ta tai tsanani sai a ce tsagut an fahimta shi ne ma'anar a asagut duk wanda ta wurin kansa ne tsanani ana sa wannan suna ne ga shaidan da dukkan wanda ya hali iri na shaidan shi ne ma'anar a asagut haka ba suna ne da ya tsaya a kan shedan kaɗai ba ba suna ne da ya tsaya a kan gumaka kaɗai ba suna ne wanda yake nufin kullu ma rubi da min dunillah duk abin da aka ɗauka a matsayin ubangiji ake bauta masa sunansa abdawu don haka duk wanda ba Allah ba kar a bauta masa shine ma'anar wajtanibu taqut ai wajtanibu ali hadan kairan Allah كل ما يعرف من دون الله تجتنبوها دوك ابونا اشي قوتها وبا الله با ونسان تبسو سيكو قوتها وبا الله اشي أن يحفظ الله واجتنب الطاغوت فهلا اشي فمنكم ايكا من فمن الامم لما شوف الامومي دعاك ايكا مسلم الزنيتنا سوف تشتري أقول من هذا الله أقول أن الله يشتري الناس ومنه من حقك عليه الضلال أقول أن الرسول شنوة sai dai mata ta tabbata a kansu haɓar mana wanda bata a laifin kalimatu talala kalmar Allah da ta yi gayi komi a kan iliminsa na cewa waɗannan ba za su shiryu ba ba su shiryu ba saboda ba abin da yake saba wa kaddarar Allah ko ba abin da yake saba wa ilimin Allah idan Allah ya san wani ba zai shiryu ba to duk yadda za ka yi ba zai taɓa shiryu ba kuma Allah ba wani da ya taɓa ba shi mamaki ya ɗauka zai shiryu sai ga ya fata ko ya ɗauka zai ɓata sai ga yashi shiga Allah baya samun wannan a cikin harkarsa da mulkinsa duk abu da ya tsara haka ne shi yasa Allah ya ce faminhum man hada Allah duk wanda kaga ya shiri shirye ta Allah ce ba shi shiri don kansa ba shi yasa ko dan aljanna sun shiga aljanna za su ce alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah shi yasa Allah ya ce waɗanda suka samu shiriya a hannun Allah suka samu waɗanda suka fata Allah ne ya fatar da su kuma tun da suka fata ba za su taɓa shiriya shi ne wa minhum man haqqat alaihi dalala kana ta fatimu fil ardi to ku dan baya ku ɗauki izina mu ta yaya za ku dauki izina shi ne ku yawo a bayan kasa ku yi tafiye tafiye ku zagaya ta hanyar bincike ku ji labarin yan baya domin ku ɗauki izina ku ɗan gaba ji labarin magabata ko da kuka biyo bayan su Kai kaifa kana aqibatul mukazzimin yaya karshen aqibar masu karyatawa ya zama yaya aka kare da su kaifa kana ma'alu man kazzaba rusul wa jahada tauhidan ma duk waɗanda suka karyata manzanni suka yi musu akan kaɗaitakar Allah yayi suka kare masu cewa lau sha Allah ma abadna min dunihi min shay shin Allah ya ba su uzuri a'a Allah bai ba su uzuri shin Allah ya daga musu kafa akan cewa abin da suka faɗa ta yi daidai ne a'a ba magana ba ce ta kuskure magana ce ta ganganci za ka wannan magana ta su karyatawa ce ba uzuri ba ne idan mutum ko ya karyata abu dan wannan ta hana shi magana akwai abin da zai faɗa kai wani ya ce ya faɗi hujjar amma da hujja akwai ta gaskiya akwai ta karya don haka lokacin da suke karyatawa Allah ya kira shi karyatawa duk da cewa magana ce suke faɗa da kai ta je a hankali kamar haka ne ba wa qala alladhina ashraku law sha'a Allah ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay kadhalika kadzaba alladhina min qabl da Allah ya kira wannan magana ma karyatawa ce kadhalika qala alladhina saboda wannan maganar karyatawa ce za ka ba duk hujja ba ce take nufi hujja karɓaɓɓiya sai dai hujjar da ta zama an gina ta akan dalili in kuma ba haka ba to hujja ce kawai ta karya kuma ta karyatawa za ka shi ta ala ce kudu ba ku yi dubi sai ba kana batun mukaddibi Ka kai ba kana a as a wa haƙi batun qabiha yaya a ƙarshen su mummuna ya zama Allah ya ce fanzuru kuluba bi mana fasiru fil ardi bi abdanikum wanzuru fiha bi absarikum wa qulubikum wa basairikum ku yi yawo a bayan ƙasa da gangan jikin ku je ku sannan ku abin da kuka gani to ku tsaya ku yi tunani a kai kar kawai ku gani ku wuce a akar na waɗansu wa ka ayyamin ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun kuna ta wucewa ba ku ku tsaya fanduru ku tsaya ku yi tunani ku ga me ya faru a nan ya aka kare da waɗancan ƙasashen waɗanda aka halaka ku je ku ga yadda aka yi su shi ta Allah ce afalan ne wala kada a tawo alal qaryati allati qutirat masarar sau afalan ya rauna ba su gani ba ne, sun gani yi duk abin da Allah yake an yi a baya ya bar ɗan alamu da zai iya sa a gane cewa an yi wani aiki a nan wanda ya wancan aikin har yanzu yana nan ina rafa kala da bisa shine fanzuru kai fa kana aqibatul mukaddibi Allah yake in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil wannan indin shafiya ce tahris daga al-hifz ne shiddatul raghbati fi al-husuli ala shay ana din son wani abu ya faru to Allah ya ce duk yadda mahma tajtahid wa mahma ta min minan jubdi duk ƙoƙarin da kai da duk kwadaituwar da kai da duk himmatuwarka akan wai sai sun shiryu fa inna la la yahdi man yudil Allah baya shirya da wanda ya riga ya fatar saboda ya fatar da shi ne akan hujja wa adallahu Allahu ala shi. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أبا وانت زي دي شريعة شيء شيء الله يشي وعن النبي صلى الله عليه وسلم كي دي كي وعد أما كتني دقو كرنك أكون وني شريو شريعة تنا حنو الله إذن الله دي شريعة شيء وما كتني شريعة شيء musamman wanda Allah ya zama cikin man haƙƙar alayhi salama سوره ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون كذلك حقت كلمه العذاب على الكافرين ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب العليم تمنن shine abin da Allah ke gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kada ya daga hankalinsa akan saboda shirya tana hannun Allah na ta wa'azi ne cika aiki kuma na Allah ne shi yasa kai kai wa'azi amma ba kai za ka shirya ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha don haka shi ne in tahdis ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil wa ma lafa bin nasu ne wannan ita kira'ar al-kufiyun kira'ar asir da kira'ar hamza da kira'ar kisani da kira'ar khalaf al duka suna karantawa da in ta haris ala hudahum fa inna allaha la ya'ti man yudhi duk da kake kokari Allah ba zai shirya da saboda kai kai sai dai Allah ya shirya saboda shi ya ga dama in bai ga dama ba fa inna Allah la yahdi man yudil ba a sa shi dole saka ba zai shi yadda wanda ya ga ya fatar ba ba ka iya canza masa aikin sa wala tajida li sunnati Allah tabdila duk abin da Allah ya ce haka zai zauna ba wanda yake sa shi canza amma a kira'ar dubu shi ne in ta harfi ala mudahun fa inna Allah la yubda man yudil duk kokarin da kai to ba a shiryar da wanda Allah ya bata wannan Allah baya shiryarwa saboda kai ka yi kokari a sai saboda shi ya gana ma wannan kuma ba a shiryarwa balantana wani ya ɗauka in Allah bai ba shi zai fara an fahimta duka ma'anar da ya ce ba inna Allah la yuhda man yudil ba a iya shiryar da wanda Allah ya fatar yana daidai da man yudlilillahu fala hadiya lahu وهو أعلم بالمنه فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصر kuma su batattu ba sa da masu taimaka musu ba ka iya taimaka masa balantana ka ce waɗannan sun bata waɗannan fadin suka mutu haka za su je aljanna za su je wuta za ka bari ni iya kokari na sai sun shi a a inda halin ala ku dawo bai na lada da bai domin ƙoƙarin ka ba zai sa su karɓa ba kai dai kai naka kokarin sai ka bar su da Allah zai zama hujja aikin ka ne hujja da Allah zai kafa a su. in kuma fa inna ma halalu da wani rubin zai zama kai wani yayi tsammani abin da Allah ya canza wani yana iya canzowa ko abin da Allah ya hana wani yana iya bayarwa a'a amma kuma la mani'a lima bai. Allah abin da ka bayar ba wani zai hana wala mu'tiya lima mana'ta abin da ka hana ba wani zai bayar wala yanfa'u zal jaddi minka jaddi ba wani bai ba wani mai alfarma da zai iya kwarjini a gabanka duk abin da kake so kadai kake yi ba wani mai matsayin da matsayin sa yake maka kwarjini sai kai saboda shi a inna Allah yaf'alu ma yasha shi Allah abin da yake kadai yake yi waɗannan ayoyi biyu suna da darussa da yawa darasi na farko shine yadda Allah yake kaunar bin adama da yadda Allah yake neman bin adama da shiriya da yadda Allah yake baje konin shiriya duk wanda zai karba tun daga ranar da Allah ya ce wa annabi adamu za ka sauka duniya da Allah ce na yi alkawari ba zan farko a haka kawai ba so da na duniya ba irin aljanna ba in kuna zaune a aljanna za ba ba ibada ba bata ba kaza amma kuka je aljanna kuka je duniya akwai abubuwa da yawa na bata wannan batar taku za ta fito da daga wurin shekan abokin gabanka tunda ya saba mu na ce karka bi shi ka bi shi in ka bi shi kuma za ku tafi za tafi duniya tare ta yanzu lokaci ya dawo to amma ni kuma zan yi maka da kai da ka zan ɗauki nauyin yadda zan shirya da ku ba za ku ba zai fatar da ku ya kai ku ba kuma na ɗauki nauyin zan yi wannan kyauta ni zan biya duk wanda na aiko yanzu ya karanta da ku ni zan biya shi ku kawai na ku ku ne shi ne Allah ya ce ya bani adama ya ku yan adam ba kun zo duniya ba in ma ya na kun rusulun minku za ku ta ganin manzanni daga cikin ku zan yi ta turowa za ku zo su ta ya kusuna alaikum ayati duk ayoyin da za su yi ta karanta muku فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. yahzanun shine fa in ma ya faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun zan yi ta aiko da shari'a saboda ba na so a bata wallahu yad'u ila dati salam zan yi ta kira a biyan aljanna amma shaidan kuma zai ta kira zuwa ga wuta ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-janna wal maghfirati bi idni wa yubayyinu ayatihi lin-nas kuma zan bar ayoyina su zama a fili yadda kowa zai fahimta kuma zan yi ayoyin ta yadda babu wani abu murtadde a cikin innahu la qawlun faql wa ma huwa bil hazan kitabun fussilat ayatu zan yi bayani da ke da kowa zai gane kuma zan aiko waɗanda za su rika karantarwa kuma annabawan zan ce musu kar ku biya ku ne zan biya za ka iya kwatanta rahamar Allah ga bayi kamar wannan tun daga ranar da Allah ya aiko shi annabi Adam sai ce kai ne annabin farko shi gaba da karanta da iyalanka aka zo al'ummomin da suka fara yawa sai aka fara tsaka da lokacin kanan nasu ummatar wahida da an ci gaba da zama akan akan addini da annabi Adam ya dora su akai sai mutane fajita latu shayafi sai aka fara samun fata tun da aka fara samun fata sai Allah ya ce fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin sai Allah ya dinga aiko manzanni kuma tun da Allah ya fara aiko manzanni har ya kai ƙarshe bai taɓa kaka ba to wannan shine wa laqad ba'athna fi kulli umma fi kulli umma wata al'umma ba wa in min ummatin illa talatin annabi ba taɓa samun wata al'umma da ita Allah ya barka haka kuma idan Allah ya zo aikowa sai ya aiko ya ce ni ne wanda Allah ya aiko a matsayin mai shi ne kuma saboda gata da Allah yake wa mutane idan Allah ya zo baya haɗa wata al'umma da wata sai ce ku ku bi waɗancan a'a kowa sai a ba su nasu manzon shi ne wani kan ba'atna fi kulli ummatin rasulan shi ne wa in bi ummatin illa kalafi hannu kuma al'umma din idan aka zo shi ma fa kowane gari da nan ku ji gata da ubangiji yake Allah bai taba aiko mutum ya ce duk duniya an baka ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kowa ta ce mutanen gari kaza da mutanen gari kaza sai a tura mu saboda akwai bambancin yare akwai bambancin civilization akwai bambancin zamani sai a ce to waɗannan garin zamanin waɗannan yanzu sun shuɗe sai a sake turo waɗancan mutanen gari kaza nasu sun saba da yaren su to sai Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisanin qawmihi je ka koyar da mutanen ka da yaren su don su gane mu bayyana lafu. sannan idan manzon ya zo in Allah ya ga dama zai turo manzo guda ɗaya idan ya gada idan ana bukatar kaji sai Allah ya turo in ana buƙatar kaji sai Allah ya turo لقد أرسلنا نوحا إلى قومه شكة وإلى عاد أخاهم هودا شكة وإلى ثمود أخاهم صالحا شكة أراد الله يجي يا سمتر أولى دبن mutanensa daban ya ce sun ba a suna min ba da yin musa wa haruna ina fir'auna wa malaihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qawmun mujrimin sai aka ba su biyu wasu garin kuma idan taurin kansu ya yawa sai a ba su daya a ƙara daya a sake karo daya wasu bi kula kun makadan ashabal qaryati in ja'a al mursalun in arsalna ilayhim ibnayn fa kadzabuhuma fa azzazna bi thani haka Allah ya yi kuma idan ya zo wannan al'ummar suka tafi Allah ya ce sun ma arsalna rusulana katira sai muka ka aikowa ɗaya bayan ɗaya bamba su bamba wannan annabi yana tafiya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullama khalaqa nabiyyun kullama halaka nabiyyun khalaqahu nabi duk lokacin da wani annabi ya bar duniya sai a ce ga wani baya taso saboda karin mutane an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an halaka kar ku zo gaban Allah ku ce mu an manta da mu to Allah bai manta da kowa ba shi ne walakar ba a na ce kulle ummatin rasul saboda haka wannan ya nuna yadda shiriyar Allah take da alhawa kowa kuma babu wanda idan Allah ya tashi shiryar da shi sai ya ji wani ya zo ya matsi shi yana karkai ta ta ɓoye shedan din ma sai Allah ya koye shi ta yadda baka ma san abin da yake yi ba kuma kana ta shiryar ka baka taba gani ta ko ka ji shi a jikin ka ba Allah ya hana shi wannan saboda ya ce da shi innahu laysa lahu sultan ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun inna ibadi laysa laka alaihim sultan duk yadda kai bayina na gari a'a ba za ka iya da shi kansa ma ya ce zan yi iya kokari na ne illa ibadaka minhum al-mukhlasin ka na gaskiya nan ba zan iya da su ba shi ma shaitan ya riga ya fidda rai ba zai iya da bayan Allah na gari ba haka bai mutum yake so Allah ya yi wanda Allah bai yi ba ba abin da Allah bai yi mutane ba wannan shi ne ma'anar walakar ba asna fi kulli ummatin rasulan fa'ida ta biyu ita ce babbar saƙon manzanni da annabawa da duk waɗanda suka bi lafiyarsu da tabbatinsu a da'awa shi ne alaikun rumaha wajha da tsamu kuma Allah bai taba canza wannan sakon ba kowane annabi ya zo sakon shi shine la ilaha illa Allah haka muka fara da wannan sura Allah ya ce tun lokacin da Allah ya aiko da wannan sakon تنزل الملائكة بالروح من أمره على من تشاء من an أن أنزلوا أنه لا إله إلا أنا fasaku za ka shi ma a nan haka ne sakon ba a taɓa canzawa ba kuma abubuwan da annabawan baya duk da bambancin zamani da bambancin wayewa da bambancin karfi da bambancin yawa amma Allah bai taɓa canza sakon kuma sako mafi sauki shi ne bauta wa Allah shi kaɗai Malamin min ilahin gairu ba wani abun bauta ban da shi da bautar Allah shi kadai da bautar wani Allah wani da wahala a bautar wani Allah ya wahala bautar wani Allah ta wahala shi da abin ce ana yin ka gwada musamman da ka gani da mutumin da kuma ubangijin su guda ɗaya ne da mutumin da kuma kuma uwar iyayen sa daban-daban wanda da shan wahala Allah ya ce wanda shi ke da iyayen gida muka shaƙi suna kuma masu rikima da suna a ce bawa ne sai mutum bakwai suka haka kuɗi suka tsaya daga bayan sai suna jima a tsakanin ko a ce bawon ubansu ne ya mutu kuma ɗan uba da suka su ƴaƴan da daban daban daban sai aka ce su ka da nasu ne da nasu ne tare su kuma ba sa samun shi da juna shi kuma bawa ne dole sai ya da sai wanda ya ce da shi zauna a cikin wanda ya ce ya ka tsaya a rana akwai da haɗa wanda ya ce ya aiki wanda ya ce zauna shi wanda ce yi magana wanda ce kashi mu wanda ce kwanta kai bacci wanda ce fanta da wanda zai aiki na fata ana fahimta shi ne ana ce ku auna mana su gani masu ubangiji daya da masu iyaye ciki daban-daban wanda da ke wahala wace shi ne ke cikin rigima shi ne Allah ce ku ɗan da mutane daga bautar wani Allah su bauta wa Allah don su samu freedom zai zama duka tunanin su ɗin amma aka ce ga wannan kuma ga wancan to wanne ne babban Allah ya kyauta to shi ne Allah ya ce saƙon shi ne ku bauta wa Allah shi kaɗai mafi nisanci ɗago fa'ida wannan shi ke nuna cewa duk wanda zai yi da'awa to ya sani duk abin da za ka karanta saƙo mafi muhimmanci shi ne a nufin gudun ba a wacce da gudun yanzu idan zan tambaye ku annabawan Allah idan sun zo tauhidi kadai suke koyarwa ba a koyar da sallah ne wa kana ya'muru ahlahu salati da mene wal zakati ba ta karantar da al'amur bil ma'ruf ba ta karantar da biyayya wa iyaye wa barra bi walidati duk ga sunan amma in Allah ya ce ya aiko manzo baya faɗan waɗancan sai faɗi tauhidin saboda shi ne muhimmin sakon shi ta in babu tauhidi duk sauran ba shi da amfani za ka duk malamin da yake karantar da komi in dai baya karantar da la ilaha illallah tsantsa to wannan ba da awa yake yi ba gyara yake yi babbarna yake yi kuma ya saki layi abin da aka aiko shi ya yi ba shi yake yi ba domin abin da aka aiko shi ya yi shi ne an an zihu annahu la ilaha a ana fashahu an ibudullaha wajtanibu at-taghut iya sakon kawai shi ne na fata an gane wa ma na min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana saka duk wa'azin da zaka yi in ba akan la ilaha illa Allah ba la ilaha illa Allah ba wai a faɗa ba a ayi aiki da ita ina mata ana fahimta to wannan shine sakon shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aiki mu'azu ya ce da kaga zaka je wa'azi ne yace maka wa'azin bari in gaya maka yadda zaka yi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah farkon karantarwarka kai ta karantar da tauhidi kar ka fara karantar da sallah sai fa in kun abahu kan zalika sai an samu tauhidi ya gyaru aqida ta tabbata fa a'limhum sai ka fara koya musu sallah in sun iya sallah sai ka koya musu zakka ba haka Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farko farko ma ya fara sallah ne na ce sai da aka gaishe shi ne Isra'i kafin aka bashi sallah kafin ai Isra'i ba musulunci ake yi ba musulunci sallah musuluncin zaka musuluncin ne la illallah bayan sallar ta zo an daina ba a daina ba har ran da manzon Allah sallallahu alaihi zai bar duniya da ita ya fara kuma da ita ya gama Za ka duk mai da'awa in ba a kan la ilaha illallah yake ba to mai da'awa zuwa fata ne ba da'awa zuwa shari'a ba ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكم يزجع الطاغوت الطاغوت Shi ne duk abin da aka bauta wa koma bayan Allah ibn al-qayyim yace shine kullu ma da min dunillah min ma'budin aw matbu'in aw muta' sawa'un wannan bauta ake mata irin yadda ake bauta wa Allah wani hakki na Allah ne ake bashi a masa sujada a roƙe shi a yi wa cince abin da ya kamata a yi wa Allah sai ake masa aw matbu'in ko kuma biyayya ake masa bakauniya iri biyayya da manzon Allah ta salama kaɗai ake yi sai da duk abin da ya faɗa sai a ce eh daidai ne in ya hana a bari wannan shine ma'anar almatbu in dai ba Allah ba ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma abin da ake bin sa akai din ya saba da koyarwa to shi ma ta gudu ne sai na uku shine awu ba ko da ake wa biyayya shi ne zai sa ne a kamar shugaba ana fahimta ko da ta gwamnati ce in dai za ta yi umarni da a saba wa Allah wanda duk ya kirkiro ta dokar da ta saba da ta Allah da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai iya ba akan tilas ba zai iya canja ta sai kawo ta don ya canza hukuncin Allah ya zama kawo shi ne mutu'a wanda zai sa doka kuma a ji duk wanda ya shiga cikin wannan ya shiga cikin tsawo Allah kuma ya ce ani ibudullah wa tajtanibu tawus fa'ida ta gaba Allah ya ce fa minkum man hada Allah wa minkum man haqqat alayhi ad-dalala daga cikin su akwai waɗanda Allah ya shiryar da su daga cikin su akwai waɗanda bata ta tabbata a kansu waɗanda Allah ya shiryar da su su ne waɗanda Allah ya musu tawfiqi suka karɓa waɗanda suka ɓata su ne waɗanda Allah ya gaya musu amma ba su karɓa ba babu wani da Allah ya bari ba tare da ya gaya masa babu wani da Allah ya bari ba tare da an kafa masa hujja ba shi yasa duk wanda ya zo shiga wuta sai an sake mai da wannan magana sai an ce da shi alam ya ci kun da kai ba a maka wa abin nan ƙaro bala sai ya ce ya yarda an masa a abu to da aka yi a aka yi sai ce fakan zabna ba mu karɓa ba ne wannan shi zai sa a kona shi idan dai ba a masa wa'azi ba ba za a kona shi idan kuma an yi masa ya karɓa shi ba za a kona shi sai idan an yi masa bai karɓa ba ya karyata shi ne za a kona shi shi ne ma'anar famin umman hadan ba daga cikin akwai wanda Allah ya shirya Allah yana da shirya kala biyu akwai hidayar ke irsha akwai hidayar ke tawfiq hidayar ke irsha shi ne kowa a aika a koya masa an gane ko fa in ma ya ake yanka kun minni hudan shiriya ta za ta ta zuwa gare ku shi ne wani kulle kawai ha shi ne wa amma ta mudu fa hadainahu fa tahaqqu al'ama ala al idan annabi ko wakilin annabi ya je ya karantar to shiriya ta bayyana Allah ya gama shiryarwa ne saura mai saura a to wanda ya bi to Allah ya shirye da shi ya yi tauhid an fahimta to wanda Allah ya shiryar da shi din nan shiryar daga Allah ne shi yasa Allah ce hada Allah wancan ko bai ce wa minhum man aballa Allah sai ce wa minhum man haqqat alaihi salala akwai tabbata ta tabbata akan ta duk wanda Allah ya shirye da shi ya haɗin lamu man ya shafu bi fadli wa yudhillu man ya shafu bi adli Allah yana shiryar da wanda ya ga dama da falalarsa Allah yana fatar da wanda ya ga dama da adalci. batarwa adalci shiryarwa falala ce idan ka ji falala ba ka samu adalci plus kenan an gane idan kuma ka ji adalci to an tsaya akan adalci ba a cuce ka ba amma ba a kara maka gobe ba saboda Allah baya karawa sai ka cancanta to baka cancanta ba zai barka a iya adalci Allah ka mana falala to da Allah ya ce wa minhum man haqqat alayhi salala sai ka haɗa da waccan ayar ta gaba in ta hari ala gudahu waɗanda manhajan ba kana so kowa ya shirya ne to waɗanda ka gaba su shirya ba me yasa ba ta shirya duk da cewa kana ta ƙoƙari to akwai waɗanda Allah ya tabbatar da fata a kansu irin su ne waɗanda duk ƙoƙarin ka su shiru ba za su shiru ba to nan akwai tambaya da farko me yasa Allah ya batar da su shi ya fa inna Allah la yahdi man yudillu me yasa Allah ya batar da mutane ya hana su shirya tambaya ta biyu ita ce me yasa bayan ya fatar da su ba zai zo daga baya kuma sai shirya da su ba tun da zai iya ayi, haka ne me yasa shi ya fatar da su tambaya ta karshe kenan kuma zai kona su bayan ya ce shi ya fatar da su shi ne za a koma kan maganar can ta farko da suka ce inda Allah ya zo da ba mai kafirci kaga wani zai ce tun da shi Allah bai so ba kuma ya fatar da su to me yasa shi ya fatar kuma zai kona laifin su ne ta bari ku ji amsa waɗannan mutane sun bata batar ita ce ko wani kafiri da ka sani wanda yake kafirci bayan hujja ya zo masa hujja ta zo masa wanda Allah da sa sallallahu alaihi wasallam su isar masa da sakon su ba akwai ina ce duka Allah ya isa sai da ma ya rantsa ya ce kowace al'umma sai da ya mata nata sannan in baro su zo sai sun rika yin individually kowa a rika zuwa masa shi kaɗansa sannan a haɗa su a jam'i sannan a gusu a koye sannan a gusu a bayyane duk ba yin wanda ba a yi ba haka ne Ba wannan shi ne matakin farko to a lokacin da aka zo yin maka wa'azi a matakin farkon nan a ilimin Allah azali Allah ya sani idan kai nagari ne ko kai ba nagari ba wannan shiriyar falala ce yana ba wa nagari ne yana hana wa wanda bai cancanta ba saboda Allah adali ne ka ba zai kai abin da ya dace inda bai dace idan aka zo yin wa'azi sai Allah ya buɗe zuciyar wanda ya san nagari ne sai Allah ya kura wa'azin da shiriyar sai ya karɓa فمن yudilillahu an أن يهديه يشرح فكره islam kun ga wannan karatu idan aka zo wa'azin farkon nan sai a samu wani sai Allah ya gane zuciyar tana da kyau amma yanzu bai karɓa ba sai Allah ya bashi izini ce a goma saboda Allah ya gane zuciyar mai kyau ce to a lallaka shi mana fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ko da fir'auna ne da Allah ce a ja gwada a sake gwada a sake gwada a sake gwada ina so ku kwatanta ku tana da su Abu su biya tun farko ana buga da su sai da aka je karshe kafin aka ci nasara wani an ci nasara da iya wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani an ci wa'azin ci nasara da takobin manzon Allah wani kuma an ci nasara sai da manzon Allah ya ba su kuɗi sai da sakin hannu da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da hanyar da za ta sa su karɓa sai da Allah ya bada hanyar je ka yi musu karɓa ka yi wa'azi ka yi gargaɗi ka tsorata ka yi barazana ka yi yaƙi har ma ka bada kuɗi to da Allah ya gama wannan duka sai Allah ya gano akwai zukatan da gurɓatattu ne waɗanda ina ce Allah yana iya daika zuciya ya gane akwai mai kyau ko akwai mai muni yana iya ko wa alamu anna ya yaqulu bainal mar'i wa qalbi in waɗannan zukatan da Allah ya riga ya daika ya tabbatar da cewa kwata a cikin da tsantsa ita ma yakan ba yakan kafa mata hujja sai ce a yi mata kuna fahimta to idan aka je aka yi na farko sai ka ki karba sai Allah ya ce tun da kaki shirya ta kyauta kuma kaki ne ba ta so na to ni ma ba ta so sai Allah ce tun da na baka a farko kaki karba to bari in juya zuciyar ba za ka sake karba ba ko an zo ba za ka karba ba shine ma nan wani kwarfin mu mu. wa abu absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra da aka zo farko ka nan to sai Allah ya juya zuciyar kuma da zai bar zuciyar ta yadda za ta iya karɓa kun gane adalcin kafin ai wa nuqallibu ina ce sai da aka bude zuciyar ka karɓa sai ka ce baka so to sai Allah sai juya zuciyar saboda ya san in an karɓa akwai romo ba ta kai kuma tun da kayi saurin kai ba za a ba ka wannan romo ba sai ya juya don karma ka karɓa yanzu Allah ya zabe shi to shi ne sai Allah ya ce khataman Allahu ala qulubi sai Allah ya toshe zuciya wa ala tabihi sai ya toshe kunnen ta yadda ko an ji ba za a ji ba wa ala absarihim shawa sai sa yana a ido kuna fahimta to irin waɗannan ne sai ka ce to me yasa Allah ya toshe bal taba Allahu alaiha bi kufri kafircin da suka yi nan ne wanda ya sa Allah ya san ko an koma ba za su sake yi ba ya Allah ce to bari in toshe ko bai da amfani kuna bayyana inna sharra dawabi عند الله الصم البكم الذين لا يأكلون ولو علم الله فيهم خيرا لأجمعهم Allah ya kaga mafi shakin mutane a duniya kaga mafi sharrin dabba da ke motsi a bayan kasa a wurin Allah su ne waɗannan da suke kurame su ne waɗannan da suke bebaye su ne waɗannan ma'aukata da ba su da hankali tana ce walau alim Allah bihim haina Allah ya gano ba su da wani alheri ne inda Allah ya gano akwai alheri da su la abin da ya ba su dama su ci amma sai Allah ya gano ba su da alheri shi da walau asma'ahu la tawallaw wa hum muridun da zai sa su jima ba za su karba ba don me yasa za a bata lokaci a bari su ci shi Allah ce katama Allahu ala qulubi sai Allah ya koshi ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim wa tab'ihim wa absarihim wa ulaika humul hafizun kuna fahimta to tunda sun ki karba a farko bayan Allah ya ba su kun ce ba su sai Allah ya toshe zuciya da Allah toshe sai karkata ta sai ta fi shekan kadai shi ne fa a rushe ma zuwa kanan minan zawi kuna fahimta to idan mutum ya kai wannan matakin shi ne wa minhum man a alayhi dalala ko gane inda aka zo na aya to wanda ku haqqat alayhi dalala Thank you. lillah wanda ko ya zama haqqan alayhi salala to in tahrif ala hudahu fa inna Allah la yahdi man yudhil duk kokarin da za ka yi akan shiriyar su Allah ba zai shirya da wanda ya riga ya batar ba yanzu kun gane yadda karatu yanzu waɗannan mutanen Allah ya musu adalci ko ya musu zalunci ya musu adalci ba a kai musu bane ba su ki bane to yanzu an kai sun ki an sake kaiwa sun ki sai Allah ya musu dole sai Allah ya toshe zuciya to tunda ya toshe ruwa fa inna ma la fi man yubi Allah ba zai taba shi yadda wanda ya ga ya fata ba an amsa tambaya guda biyu tambaya ta karshe me yasa Allah zai kona su shi ne amsar farko da ta biyu amsar farko ita ce an kai su. amsa ta biyu ita ce sun karyata sannan Allah ya gano ba za su taɓa karɓa ba me yasa za ɓata lokaci a kansu akwai masu so an kai musu sun karɓa kuma su karɓa ba ga mu nan duka mun karɓa rabbana na sami'na munadiyan yunadi bil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ko ba ya haka ba sun zuke haka za a tafi dole ulaika ashabun nari fi abalin wannan shine adalcin Allah ne haka ba wanda Allah zai zalunce shi don ya shiga wuta ya sa Allah ke wa ma zalamnahum walakin kanu hukum zalimin duk wanda ka yan wuta ba mu cuce su ba su suka cuci kansu shi ne Allah ke tafsiru bil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththirin ku yawo a bayan kasa domin ku ga yadda ƙarshen masu karyatawa ya zama wannan gabar ta aya tana nuna mana cewa Allah yana kalubalantar mutane a kan su yawo a bayan ƙasa domin su rika ɗaukar izina domin su rika kofar darasi domin su rika koya a kan ‘yan baya yana Allah ya yi su magabatansu da suka karyata ya aka ƙari wanda ɗan kazzabar da nuna min ƙarfi makai fa kanin da waɗanda suka gabace su sun ya aka ƙari da su ai an san ba tsari mai kyau a nan wurin Allah ya ce da mu fasiyu ku yi tafiya a wani wuri Allah ya kan tambaya ne ce wai me yasa ba za ku yi tafiya ba ayoyin da Allah ya umarni ya ce a yi guda shida ne da kulliyu da fasihu. ayoyin da Allah ya yi tambaya ya ce me yasa ba za su yi su kuma guda bakwai sau ya ce a yi har ya mai tasar shida da ba a yi ba sai Allah ya kara har da maimakon wa me yasa ba za ku yi wani kuna fahimta waɗannan ayoyin in ka haɗa su guda goma sha uku za ka kasa su kashi uku akwai waɗanda Allah yake cewa a yi tafiya sai ce abin da yasa za a yi tafiya saboda shi ne a ga ikon Allah a duniya a ga yadda ƙudurar Allah take a ga yadda halittun Allah suke saboda a gane karfin Allah da idarsa idan ka zauna a garin ku kadai ba za ka kama garin halittun Allah ba irin na garin ku kadai za ka gani wani lokacin fiye din ko maka yaje sai sai ta rikici wa ya gajar fata a kusa da shi kuma aka yi hukuku sai rika ganin kafarsa ta yi daidai da wani fari amma shi bai taba ganin haka kowa da iya abin da ya sani wannan shi da haka ne Allah zai sa masa ya gane ikon Allah ya ga duka dan adam ne amma dai tsakani da Allah da za a raba zai zaɓi na wancan ba zai zaɓi na ba akwai kuma kashi na biyu da Allah zai ce a yi tafiya shi nan zai ce a ƙara hankali saboda tafiya tana ƙara wa mutum hankali tana ƙara kaifin tunani tana ƙara basira sannan akwai wanda zai ce a yi don a ji tsoron Allah a ɗauki izina da wa'azi kenan tafiyar kala nawa ce kala farko ma'anar da ita ce a je a kalli yadda halittun Allah ne wannan kamar kalubalantar mutane ne akan ilimin kimiyya da fasaha da yadda ake yawo a duniya domin a gano abubuwa na tarihi da kuma yadda abubuwa a yanzu za su iya amfani a irin nan bayan sun yi amfani a can kashi na biyu kuma suna koya wa mutum kaifin tunani ne da basira domin duk wanda ya yawon duniya da za ka shi da wanda yake zaune a garin su kadai shi bai san kowa ba bai san komai ba sai na garin su in an ce ana wani abu a wani wuri ma sai ce karya ne saboda shi bai ya gani ba kashi na uku kuma na wa'azi ne na addini za ka waɗannan su ne manufofi uku da Allah ke cewa a yawo a bayan kasa da bincike na ilimi da kuma ƙara basira da hankali da kuma ƙara tsoron Allah da wa'azi ayoyin da suke bangaren farko su ne waɗanda suke kamar na cikin suratul ankabut awalan ya fi rufin ardi fayan qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al khalq thumma allah yunshiqu an nash'ata al akhirah an gane ko shine awalan ya fi rufin fil ardi fayanzuru kayfa bada al khalq da kuma wato nan kursiru bil ardi fanzuru kayfa bada al khalqa thumma Allahu yunshiru nash'ata al akhirah inna Allaha ala kulli shay'in qadir to in waɗannan ayoyin suna nufin rububiyar da halittar Allah ne an fahimta da ilimin muka na archaeology waɗanda suke bincike a ƙarƙashin ƙasa na gano abubuwa a ƙasa na tarihi na zamanin da da abubuwa a fili waɗanda ya yi civilization na baya suka yi suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza wannan duk yana cikin irin waɗannan ayoyi ayoyi kashi na biyu su ne kamar na cikin suratul hajj afalam tsiro fil ardi fa takuna lahu qulub ya'qiluna biha aw adamu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubun lati fi su ne waɗanda Allah ke cewa a yi tafiya sai hankalin mutum ya yi aiki shi ne sa Allah ce da za su tafiya a bayan ƙasa ba saboda su samu zuciyar da za ta yi tunani au azanun yasma'una biha ko su samu kunnen da za su riƙa jin magana akwai maganar da in an faɗa a nan za ta karyata amma wallahi in ka je wata wata duniya za ka ce ah ikon Allah a ce wata duniyar ba irin ta ba ce to sai na ƙarshe su ne waɗanda suke da alaƙa da wa'azi na addini su ne irin ayar mutane su ne irin waɗanda Allah zai ce ku ɗauki izina ga ɗan baya duk wanda za ka ji an ce ku dubi abin da aka yi wa baya ku ma za a iya muku irin wannan karkarar min kafin kun suna fasihu fil ardi fadru kaifa kana akibatu al-mukaththibin أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف عاقبة الذين من قبلهم لألا يشيء ده سنة بكذا سنة بكذا أما يا أكا كاري أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها كما نعم كتير ونعم تولى النسوة كاتبري نقوم كتير ونعم آيوي نعم هذا هو فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين لآية تكاشير إن تحرص على هداهم إن الله لا يهدي من يضل وما له من ناصر wannan tana karantar da dukkan mai karantarwa da cewa da sani karantarwa ce kaɗai a kansa amma shi yadda mutane tana hannun Allah Allah shi yake da makullin da yake buɗe zukata ya zuba shirya a cikin a wani duk iya wa'azinka a duniya wala ba za ka kai annabawan wannan duk hikimarka ba za ka kai manzannin Allah duk kyakkyawar mu'amalarka da mutane don su yarda ba za ka kai irin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk duk saukin ka da kyakkyawar dabi'a da za ka sa a ce mutum ya karɓi gaskiya wallahi ba za ka yi irin na annabi ba bi abi ko ko alaihi afdalu salatu wa atammu taslim amma an karɓa mafi yawa daga cikin su sun ki karba ashe shiriyar a hannu ba take ba hannun da take ba yanzu idan Allah bai bayar da shiriya a hannun manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam zai bayar a hannun wani idan duk hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wa'azi bai sa kowa ya karɓi gaskiya ba kana ji kai za ka iya za ka yi iya na kawai kai wa'azi inna ma anta munzir inna ma anta munaki kawai kai wa'azi idan mutum ya karba ya karba idan mutum bai karba ba shi ke nan wanda yana hannun Allah na ba ta ana fahimta akwai mutanen da duk kokarin da za ka yi a duniyar nan kana so a kan su karba to ko da son ka ya kai ilimin da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama harisun alaikum to ba za ka iya canza abin da Allah ya aji to amma shi wannan zai ta a daina wa'azi saboda ba za su karba ba a'a za a ci gaba ne wa'azin ana yi ne saboda na farko waɗansu su shiryu na biyu waɗanda ba su shiryu ba kuma a kafa hujja a kansu liyunzira man kana hayyan ويحق القول على الكافرين أي أيوة وعدي لجرجتي ma wanda yake da rayuwar da zai karba kafirai kwadon a kafa musu hujja don in sun ce gaban Allah da Allah ya kuna lillahi Allah ba shi hujjatun ba ta wannan kaɗan ne daga cikin abin da waɗanda yi suke karantarwa Allah ku mutu ya amfani da kuma su Subhanahu wa ta'ala kuma kuma ba a yi da ya Allah da kuma da ya kai mana وصلى الله وسلم وبارك على نبينا muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami berdua, kami sudah. Kita kita kebakin Allah ya.